Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na da biyar. sai kuma alfa radio da ke birnin kumasi a kasar ghana ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau talata sha uku ga watan Nuwamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya tana mai fatan samar da zaman lafiya ga kasar da take fama da tashashen hankula. maharan boko haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen kafin hausa a karamar hukumar madagali a jihar adamawa haka kuma za ku ji cewa 'yan jam'iyyar democrat sun a nan amurka sun sake samun karin kujera a majalisar dattawa kanin labaran kenan binciken da majalisar dokoki ta kano ke yi kan zargin karɓar na goro daga hannun 'yan kwangila kan gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ya samu koma baya sai dai 'yan majalisar na cewa bakin alkalami bai bushe ba. wannan kara ko ana so ko ba a so ko bincike in allah yadda zai zo karshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi tunda kuma magana tana gaban kotu mu hakuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi muna kuma da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar filato ta kafa da nufin mai da waɗanda rikici ya tilasta ƙaura garuruwansu na asali sai kuma shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto tuna sokoto ina muka dusa. To yau jihar Neja za mu shiga inda rigingimu aƙidar ɗauki ɗora da automatic ticket suka janyo wa jam'iyyar APC da ke mulkin jihar da kuma ƙasar baki ɗaya matsaloli. Kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. kasar italiya ta shirya wani taron kola na kwanaki biyu akan kasar libya na mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokaradiyya a kasar da take fama da tashe hankula jiya litinin firaministan italiya giuseppe conti ya ce manufarsa ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da aiki a libya da kuma ɗaura ƙasar akan tafarkin zaman lafiya ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar libya su samu damar zaben abin da suke so Kasar Italiya dai tana da manufa ta musamman akan abubuwan da suke gudana a Libya. Kasancewar Italiya ita ce kasa ta farko da bakin haure ke fara zuwa akan hanyar su ta shiga turai daga gabar tekun Libya. Yawancin lokuta kuma masu safarar mutane kan bar jiragen su da suka lalace akan tekun mediterania mai hatsarin gaske bayan kwashe shekaru suna neman taimakon kungiyar tarayyar turai da sauran kasashe yanzu haka dai gwamnatin italiya ta rufe tashoshinta daga jiragen wato ta rufe wa jiragen bakin haure ta shoshi tana mai tilasta musu ta nemi wani wajen sauka bayan kwashe makonni a ruwa maharan boko haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen kafin hausa na karamar hukumar madagali a jihar adamawa sai dai 'yan sa kai na mahara sun samu nasarar tarwatsa su da yake tabbatar da wannan harin Adamu kamali dan majalisar wakilai da ke wakiltar Madagali da Macika ya buƙaci ƙarin jami'an tsaro domin kare rayuka. Su shigo a takin makaranta amma Allah da ikon shi dai yaran su samu su gudu kuma banda haka din su samu su kashe mutum ɗaya a yanzu muke magana nan muna magana da yan bangamu wannan abun yana nan kamar ciwo ne ya kasa warkewa a samu kullum a waya gari a tashi ko a gona ko a gari kamar wannan ana kan biyo mutane ana kakkashe su wannan kam gaskiya abin damuwa ne kuma eh, jami'ar tsaro kamar na kafin hausa nan ya kamata a bar su su dinga kwana a wurin su wuni because eh, da dare da rana mutane ba su tsira ba kuma banda wani din ka gani eh, shi kwamanda na sojoji na najeriya ya kamata ya sake kara sojoji a gefen madagali shi shugaban kasa musan kokorin da yake yi amma gaskiya zai dada mana karfi in ya sake tura sojoji masu yawa a kasan madagali don kasan madagali a gabaki daya adamawa can da wahalan yake idan mun samu kawo taro mai kyau a kasan madagali to su kasashe na ma za su samu zama lafiya. To sai dai zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto cikin dare hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su yi karin haske ba game da lamarin domin ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar sb usman abubakar ya ce bai da cikakken bayani kasancewar ya yi ƙoƙarin ji daga bakin jami'an 'yan sanda na yankin wato dpa to amma ku hakasa bata cimma ruwa ba a gaida ibrahim abdulaziz to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan jam'iyyar Democrat a Amurka sun sake samun ƙarin kujera a majalisar dattawa da yammacin jiya litinin an ayyana Christine Sinema a matsayin wadda ta lashe zaben kujerar sanata daga jihar Arizona wadda ta doke abokiyar takarar ta jam'iyyar republican martha mcsally da kusan kashi biyu cikin ɗari na kuri'un da aka kada mcsally dai ta aikawa da sanima saƙon murna da fatan alkhairi a shafin twitter sanima za ta zamto mace ta farko da ta taɓa zama 'yar majalisar dattawa daga jihar arizona zaben arizona na ɗaya daga cikin zaɓukan sanatocin da ba a san sakamakonsu ba bayan da aka kammala zaben rabin zango tun rana talata da ta gabata yanzu haka dai ido yana koma kan jihar florida inda har yanzu ana can ana ci gaba da kirgan ƙuri'u na zaben 'yan majalisar tsakanin sanata bill nelson da na democrat da abokin takararsa gwamna rick scott na republican ya zuwa jiya litinin dai scott yana kan gaba da ƙuri'u 12,500 haka kuma ana sake kirgen ƙuri'un zaben gwamnan jihar na florida wata kungiya mai zaman kanta a ta amurka ta ce ta gano sansanonin ɓoye makamai masu linzami na sirra kalla goma sha uku a ƙasar koriya ta arewa cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke a nan birnin washington dc ta faɗi a wani rahoto da ta fitar jiya litinin cewa ta gano sansanin ne ta hanyar amfani da hotunan tauraron dan adam da hira da wasu 'yan koriya ta arewa da suka gudu da wato da kuma hira da jami'an leƙen asiri da na gwamnatin amurka rahoton dai ya ce sansanonin na koriya ta arewa waɗanda za a iya amfani da su wajen ajiye makamai masu linzami kira balastik. masu cin gajeren da dogon zango na nuni da kudurin koriya na ɓoye karfin sojinta haka kuma rahoton ya ce zai iya yiwuwa akwai ire-iren waɗannan sansanonin da za su iya kaiwa har ashirin a koriya ta arewa daga ƙarshe akalla mutum 42 sun rasa rayukansu a wutar dajin da take ci gaba da barna a arewacin jihar california wadda take zama mummunan wutar dajin da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin jihar hukumomi sun ce akwai ɗaruruwan mutanen da ba kirga da su ba kwanaki hudu bayan da gobarar ta bi ta garin paradise a fadin jihar tare da yankin tekun pacific jami'ai sun ce wutar ta raba mutane dubu hamsin daga gidajensu yayin da iska mai ƙarfi ke ci gaba da rura wutar inda ta kone sama da kilomita dubu da suka hada da dazuka da inda gidajen mutane suke da masana'antu wasu ƙananan wutar dajin a kudancin california ta kashe mutum biyu fitowa a gaida Sarfilu Hashin Gumel da karanto labarai. Madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kanan, Najeriya inda bisa ga dukkan alamu aikin binciken da majalisar dokokin ke yi kan zargin karɓar na goro daga hannun 'yan kwangila da miliyan biyar. kan gwamnan jihar abdullahi umar ganduje ya samu koma baya bayan da babbar kotun jihar ta ba da odar da ke haramta wa majalisar ci gaba da binciken har sai ta kammala sauraron karar da aka gabatar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mahmud ibrahim kwari ya aiko Ƙungiyar lauyi masu rajin demokradiyya a Najeriya wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ita ce ta shigar da karar a makon jiya tana mai ikirarin cewa majalisar dokokin ta kare sassan kundin tsarin mulkin kasa tare da yin azarbabi wajen ɗaukar gabarin wannan aiki na bincikar zargin rashawar dala miliyan biyar daga hannun 'yan kwangila zaman kotu na jiya litinin karkashin jagorancin justice at badamasi ya ta'allaka ne akan tababar fassarar odar da kotun ta bayar ne wadda ke hani ga majalisar dokokin ta dakatar da binciken zuwa lokacin sauraron shari'ar ita dai majalisar a baya ta ce odar kotun ba ta fito karara ta hana ta aikin binciken ba a da haka ba ta fahimtar cewa a dakatar da aikin binciken faifan bidiyon alkalin kotun mai shari'a eti badamasi ya nanata bukatar dakatar da binciken har sai kotun ta kammala sauraron gundarin shari'ar to amma a yayin tafka muhawara lauyan majalisar dokokin ta kano barista mohammed waziri ya faɗa a kotun cewa dama kwamitin majalisar bai ci gaba da aikin binciken ba. tabbatarwa kotun cewa majalisa ba za ta ɗauki wani mataki kuma ba sai dai an gama wannan shari'a da ake tun da aka kawo oda ai washe gare kamata a ce sun ci gaba da ake kuma ba su ci gaba ba tun tuni sun yi biyayya wanda aka gaice su zo su bada shaida an ba ce su tafi ba ba zauna ba barista Mohammed Zubair da ke zaman shugaban kungiyar lauyoyin da ta gurfanar da majalisar dokokin gaban kotu ya ce eh, wannan kwarekwaren hukunci ne na nema da muka yi cewa kotu ta dakatar da majalisar dokoki ta jihar Kano daga ci gaba da gudanar da wannan bincike da take yi kuma alhamdulillah ba tare da ma an samu ja in mai yawa ba saboda wannan abu ne mai daɗi na farin ciki da kuma irin fahimtar juna da aka samu tsakanin lauyoyinmu yanzu abin da ya rage za a zauna ne kuma a yi nazarin mu mai muke faɗi cewa ga ma'anar constitution na dama da majalisa take da shi na bincike su kuma a ji ansar da bangaren lauyoyin majalisa za su bayar na wannan ma'ana har kotu kuma ta zo ta yi hukunci wanda zai tabbatar da ko a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan bincike. Shi kuwa shugaban kwamitin binciken faifan bidiyon na zargin karɓar dala miliyan biyar a kan gwamna Abdullahi Umar Ganduje. honorable baffa babba dan agundi cewa ya yi shi wannan alkali alkali ne wanda yake da tarihi na mutunci na bin ka'idoji na shari'a ba a san shi da wani al'amari na aikata ba daidai ba don haka muna kyautata masa zato cewa zai yi abin da yake na adalci ga waɗanda suka yi ƙara da waɗanda aka yi ƙara da al'ummar jihar kano saboda haka wannan kara ko ana so ko ba a so ko bincike in allah yadda zai zo karshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi tunda kuma magana tana gaban kotu ba na so mu cika maganganu da yawa mai hakuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi amma babban al'amari shine cikin yardar ubangiji za a samu adalci ga al'ummar jihar kano bisa wannan abu da ake tafiya yanzu haka dai kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga wannan wannan wata na Nuwamba domin ci gaba da saurarar gundarin shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Plateau inda kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin mai da 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu na asali ya mika rahoto da ke nuni da cewa fiye da mutane dubu hamsin da tara ne rikicin da ya auku a ƙananan hukumomi biyar na jihar ya shafa yayin da mutane dubu hamsin da dari biyu da goma sha biyu ke gudun hijira wakiliyarmu zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani A watan Yulin wannan shekara ne dai gwamnatin jihar Plateau ta kafa kwamitin don gano wuraren da rikicin ya shafa da zummar mai da waɗanda ke gudun hijira zuwa mahallansu na asali. Ƙananan hukumomin da kwamitin ya yi nazari a kansu sun hada da jasta ta Arewa, Basa Riyom Barikin Ladi da Bokos da yake miƙa rahoto wa gwamnan jihar plato Simon Lalong. Shugaban kwamitin Air Vice Marshal Bala dan Baba mai ritaya ya ce bayan sun gana da dukkan masu ruwa da tsaki sun zaga wuraren da rikicin ya auku sun kuma karbi bayanai daga al'ummomin da rikicin ya shafa. Sun gano cewa yankuna da goma sha biyar ne da wasu rigagen Fulani da goma rikicin ya ɗaiɗaita. Shugaban kwamitin ya ce sun gano cewa mutane 1,891 ne suka rasa ransu yayin da ƙauyuka da gonaki 78 ne aka lalata a ƙananan hukumomi biyar ɗin. Mun kira 'yan tsaro mu ce to wannan fa aikin tare da ku zamu yi wanda suke kashe mutane a da nasu kamar kan da aka ya zamfara da kaduna da can sambisa in ba a yaka ba ko ma zai wuya kin ga ɗaya duk gidajensu an rusar da su hanyar abincinsu ba su da shi Shugaban kwamitin mai da 'yan gudun hijirar jihar Plateau zuwa su na ainihi kenan Air Vice Marshal Bala ɗan baba mai ritaya. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya karbi rahoton ya bayyana cewa ko a lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo nan jihar Plateau a watan Maris ya ba da tabbacin cewa san ba zai yarda da harkar kwace kasa ba ya kuma yi alkawarin mai da duk waɗanda suka guje wa mahallansu. Gwamnan ya ce wannan kokari ne ya sa shugaban kasa amincewa da kafa rundunar ko ta kwana a Keran da rundunar 'yan sanda a Shandam da barikin 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin Gashish da ke barikin Ladi. I assure you of government resolve to study the report and release the white paper for immediate implementation ya ce ina jaddada muku kudirin gwamnati na yin nazarin rahoton da fitar da wani tsari da zamu aiwatar nan ba da jimawa ba don mutunta kowa da yin adalci wa duka gwamna lalon ya kuma yi kira wa jama'a da su guji furta kalaman karya masu tunzurarwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria babu kyau kalau yau lafiya. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda na agogo muke cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. a daga abuja a zaɓi mutum a ce ya zo an ba shi automatic ticket shin idan an ba shi automatic ticket adam oshomale ya ba da automatic ticket shin shine zai ba da automatic ticket ga duk ɗan najeriya eh to irin na su ra'ayin kenan amma mu irin namu ra'ayin mun ga abin da shugaban jam'iyya na kasa ya muna daidai jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya To yau jihar Neja za mu shiga inda rigingimu aƙidar ɗauki ɗora da automatic ticket suka janyo wa jam'iyyar APC da ke mulkin jihar da kuma ƙasar baki ɗaya matsaloli. Bari mu sha da fagen shirin yau da kalaman gwamnan jihar Abubakar Sani Bello wanda shi ma bai yarda da wannan aƙidar ba. Bayan mai wahala an zo an zaɓe ga wanda suka zaɓe a lokacin shugabannin jami'a a ƙasa suke cewa a'a sun yi masanatoci da ke kan kujera ko 'yan masu kan kujera alkawari za a ba su kujera automatic me automatic in kun san ana son a yi automatic ai da bari ba matar lokaci ba mutane sun sayi form ba ma maganin kuɗi ba wani ya wahala ya je word word word word word ta yaya za ka biya shi in ma za ka biya shi kuɗin wahalar da yawa ni ba ci raina kenan shi ne sati biyu da shi chairman na ƙasa kuma na gaya musu kuma na jirgin shugaban ƙasa kuma na gaya musu kuma na rubuta mishi kuma shugaban ƙasa ce kana da gaskiya wanda ya ci a bashi an kawo ta magana cewa a su da ke wajen in ba ba su ba za su bajja Jami'in apc a'a za su yi president mahmud buhari ta kaka za su yi mahmud buhari in su kuma sun bar jami'a su je ina kuma duk wanda ya bar jami'a duniya ba ta dama ba dan jami'a ba ne. to gwamnan jihar neja kenan abubakar sani bello to su ma 'yan jihar ta neja ga nasu murtani game da wannan takaddama. assalamu alaikum sunana nura abubakar dan gogo ra'ayina shine cewa wannan automatic ticket din da mai girma shugaban jam'iyya adam oshawale yake sanya bayar gaskiya ba adalci ba ne dalili na cewa ba adalci ba ne bai yiwuwa talakawa su fito tun daga safe har zuwa dare don su ga sun zaɓi wanda suke so kuma sannan daga baya a ce musu ba haka bane kaga samsam sun ba a musu adalci ba kyawo shine a ba talakawa abinda suke so dan a zauna a lahiya don gudun cece kuce sunana honorable abdulaziz magana na gaskiya shine ni kira zan yi ga shugaban jam'iyyar apc na tarayya da shugaba buhari talakan najeriya ya tabbatar shugaban ƙasa mai adalci ne to ya fito muna roƙonsa da ya fito ya sa baki a cikin wannan al'amarin a yi adalci saboda ita ne logo din apc duk inda aka yi zaka ji ana magana adalci adalci in aka fara yanzu nan ka gani a darajar fatin zai ragu. ba kuma wanda zai iya ƙara zaunawa ya ce ya kara bata lokaci shi domin apc to irin wa'annan rigingimun cikin gida na jam'iyyar apc sun sa jam'iyyar ta yi asarar manyan 'yan siyasa da dama a jihohi daban-daban na najeriya kamar su shehu sani da suleiman hunkoyi a jihar kaduna da gwamnoni akalla guda uku na arewa da suka hada da aminu waziri tambuwal a sakwato da samuel otom na jihar benue da kuma ahmed abdulfatah gwamnan jihar kwara ko bayan su akwai mutane irin su chief emmanuel oguda wanda aka fi sani da suna impression a jihar delta ga su abubakar aliyu a jihar gombe da su dina malayi a jihar kogi kada ko manta da shugabanni biyu na babbar majalisar dokoki ta kasa wato bukola saraki da yakubu dogara da su ma suka canja sheka suka koma pdp a sanadin rashin gamsuwarsu da wani da ake toyawa a cikin jam'iyyar ta apc a tuna kuma a kusan kowane daga cikin mutanen nan idan zai tafi yakan kwashi ɗimbin mutane watakila ɗaruruwa ko dubbai su tafi da su a jihar neja rigima ta kara ɗanya cewa ne bayan zaben fitar da gwani da aka yi kwanan baya musamman bayan da headquarter jam'iyyar apc ta ƙasa ɗin ta buga kafa a ƙas ta yi watsi da sakamakon zaben da aka gudanar ta ce ita lalle sai 'yan majalisar da ta guda biyu david umaru da abdullahi aliyu sabi za su tsaya mata a matsayin 'yan takara a zaɓe mai zuwa shekarar 2019 matakin da ta shi gwamnan jihar na neja din yake kin koyon baya kamar yadda kuka ji ɗazu to aka haka ne wakilin ma a can mina mustapha nasiru batsari ya shirya mana muhawarar da za mu kawo muku kashin ta na farko a yau to jama'a assalamu alaikum a yau tattaunawar tamu wato ta shafi batun zaɓe na fidda gwani na jam'iyyar apc da aka gudanar a duk faɗin najeriya amma abin da ya fi janyo hankalin jama'a musamman a nan jihar niger shine zaben fidda gwani na 'yan takarar majalisar tarayya wato da ta kunshi 'yan majalisar wakilai da kuma na majalisar dattijai bayan abubuwa sun yi ta faruwa daga bisani dai A bayanai sun nuna ko kuma sun tabbatar da cewa 'yan majalisu da ke sama wato sanata aliyu sabi abdullahi da kuma sanata david umaru na gabashin jihar niger su ne jam'iyyar apc ta ƙasa ta tura sunayensu a hukumar zaɓe domin ba su damar yin zaɓe na fidda wato yin zaɓe na babban zaben ƙasa da ke tafi a shekara ta 2019 a ƙarƙashin ita wannan jam'iyya ta apc a can gefe guda kuma kusan dukkanin 'yan majalisar wakilan da ke sama da ke saman kujera kusan su ne aka baiwa dama su tsaya ma ita jam'iyyar apc takara a nan jihar niger to ganin yadda ake ta kai ruwa rana yasa muka haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar ta apc guda biyu domin mu ji ra'ayoyinsu akan wannan al'amari da farko dai muna tare da mai baiwa gwamnan jihar neja shawara akan harkar karamar hukuma musamman ta mariga da ma sauran kananan hukumomi na jihar neja wanda zai faɗi sunansa a ranka da suna Suna na alhaji aminu musa bobi mai ba wani shawara akan karamar hukumar mariga local government sannan a hannu guda kuma muna tare da wato wani hamshakin dan siyasa a nan jihar naija wanda za ku ji sunan shi kamar haka sunana umar muhammed bargu cikakken dan jam'iyyar apc to bari mu fara da shi honorable mai baiwa gwamnan jihar neja shawara menene ra'ayinka wani bangare kake goyon baya bangaren da aka baiwa tiket su zarce wato 'yan majalisar da ke kai koko bangaren ita gwamnatin jihar neja don bayanai sun nuna cewa gwamnatin jihar neja ba ta goyon bayan wannan tsari na ita jam'iyyar apc a can matakin ƙasa baki ɗaya wani ɓangare kake ni ina bangare ne ina goyon bayan wa'inda ba a ba tiketi ba wanda suka ci zaɓe na fidda gwani wanda suka sai fom suka shiga zaɓuɓɓuka tare da su wa'inda ke kai kuma bayan sun yi nasara a kai aka nuna ba su cancanci su je wurin nan ba uwar jam'iyya ta ƙasa ma'ana adam oshumale shugaban jam'iyya na ƙasa ya sanar da cewa akwai wata takarda ta musamman ma'ana automatic ticket za a ba wanda ya bai ci zaɓe ba wato in na fahimce ka kana tare da gwamnatin jihar Niger wadda ba ta ra'ayin tsarin su Adam Oshomali. ina tare da gwamnatin jihar Niger ɗari bisa ɗari to me yasa kake ganin hakan bai dace ba bayan ita jam'iyyar APC ta ƙasa ita take da jam'iyyar ta kuma ta san tsarin da ya kamata don ta samu nasara to ni al'amarin ya bani mamaki a na ɗan siyasa duk da yake ina siyasa ne a ƙaramin hukuma kuma har zuwa jihar Niger Ah, abun da ya bani mamaki ga shi shugaba adam a male da ya fito karara ya nuna rashin adalcin shi don duk mutumin da ya shirya adalci kamar yadda jam'iyyar apc ke ikirari canji ko muna fata mu canza mun kuma canza mutanen da aka zaba jama'an jihar neja suka zaɓe su suka wakilce su suka kuma ya dace su ƙara canzawa to abun mamaki bayan an zo an yi zaɓe na fidda gwani a jihar neja musamman a yankin mu na zausi wanda yake kusan mutum biyar suka sai fom amma zaben nan ana ganin kamar akwai kurakurai a ciki kurakurai babu da dama ma bari mu ga shi abokin magana a rabu ka ji abin da shi mai baiwa gwamna shawara ya ce eh, mine ne kai bangaren ka me zaka ce eh, to ni dai ra'ayi na abin da shugaban jam'iyya na kasa ya yi daidai domin su a nasu ganin ne wa'inda aka ba wa'innan tikita ba su cancanta ba mu kuma a namu ganin sun cancanta domin su ne ainihin mutane da suka zo suka raya fati tun lokacin da aka hada ta aka hada kan wannan jam'iyyar ta apc kuma da suke magana cewa an yi zaɓe na fidda gwani inda an an yi zaɓe tsakani da allah wayannan mutane za su koma zaɓen ba zaɓe suka yi ba wani wuri sun yi amfani da karfin su ne na gwamnati tunda su suke da gwamnati a jihar Neja hannunsu sun murda zaɓe a wasu wurare sun kori jama'a sun cika takardu yadda suke so ita kuma uwar jami'a ta ƙasa tana da wakilai nata da suka turo kuma sun zo sun kawo mana wasu rahotanni irin wanda muka gani to da kuma ƙorafe-ƙorafen da aka kawo abin da ya cancanta kawai su wannan mutane da suke da wannan tikitin shi yasa muka aka yanke shawarar mai da masu kuma al'amari ya daidai haka na mu ya muna wannan tsarin ya muku a mu tsarin ya muna amma ina batun baiwa kowa yanci a yanci an ba kowa yanci babban rana ba da yanci yana na zuwa lokacin da ya zaɓe ai mutane sun sani ah, yanci ya wuce ba su suka zaɓe su ba tun da fari to ai babban yanci kenan kuma kowa riga ya san su kuma abin da suka yi an gani shi kenan ai wannan yanci ya riga ya kai kowa ba shi yanci shi to kai sai ka ji wai zaben da aka yi na fidda gwanin ku bangaren gwamnati ba ku bari an yi shi tsakani da Allah abin da nake so ina so a matsayin shi dan jam'iyya ni dan jam'iyyar APC kuma yana tare da gwamnati ni ma ina tare da gwamnati saboda jam'iyya ba ta yi wa sai da gwamnati gwamnati ba ta yi wa sai da jam'iyya abun mamaki a jihar neja musamman a zonsi inda shi dr sabi ya hito wanda yake 'yan takarar nan sun kai su biyar aka ba su dama suka je suka sai fam suka siye da kudade masu ɗimbin yawa suka shiga eh, hidimar neman jama'a suka je kuma suka nemi jama'a jama'an nan su suka zo suka yi hukunci dokan jam'iyya ita ta ba da dama kowa ya je ya sai fom kowa dan jam'iyya ne inda yana da tiketin ma'ana membership ba magana ai magana jam'iyya magana zaben fidda gwanan nan da ake ku bangaren gwamnati nan jihar Niger ba ku bari an yi zaben nan tsakani da Allah ba shine ki korafin su a wannan labari ne yake badawa ma an yi zaben an yi zabe saboda an kai kayan zabe kowanne mazaba kowanne ward center an kai kayan zabe kamar yadda dokan jam'iyya mai girma gwamnan jihar Niger ya yi kokari kuma duk adalcin da gwamnan jihar Niger zai yi yayi saboda me ya bi umarni koko ya bi aƙida na shugaban ƙasa janar muhammadu buhari wanda yake a idanun duniya mutum ne mai adalci wanda aka sani yana da adalci bakin gwargwaro ne ya bi wanda ya bi tsarin iri na buhari to ma da to sai a biyo mu makon gobe a ji ci gaban wannan muhawara din ciki har da kididdiga game da makudan miliyoyin naira da jam'iyyar apc ta samu daga sayar da takardun takara wato forms yanzu muna godiya ga bakinmu aminu musa bobi da umar muhammad burgu da kuma shi wakilin namu musamman mustapha ba tsari da ya shirya mana muhawara a can mina turo mana ita nan a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington dc mun baku lafiya to a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu akan kasar Libya tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokaradiyya a kasar da take fama da tashashen hankula. jiya litinin firaministan italiya giuseppe kanti ya ce manufarsu ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a libya da kuma ɗaura kasar kan tafarkin zaman lafiya ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar libya su samu damar zaben abin da suke so maharan boko haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen kafin hausa na karamar hukumar madagali a jihar adamawa sai dai 'yan sa kai maharba sun samu nasarar tarwatsa su 'yan jam'iyyar democrat a amurka sun sake samun karin kujera a majalisar dattawa masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji wani rikicin cikin gida da ya kaure a jam'iyyar prp reshen jihar kano sai kuma hira da wakilinmu sale shehu asaka ya yi da muƙaddashin hukumar efcc a najeriya ibrahim magu kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga dangi duka a malumfashi domin rasuwar mamamu halima bakwai mahaifiyar jedi dan juma gata wadda ta rasu da dare bayan gajeriyar jinya za a kuma jana'izar ta a makabartar iyalin gata da ke gidan gata ruwan sanyi yau da karfe daya na rana allah ya kara mana jimirin rashi ya kuma kyautata namu karshen a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.